Karfe biyar da minti arba'in da biyar daidai lokacin gabatar muku labarun sashen Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku cewa ambaliyar ruwan da aka samu a wannan shekara zuwa yau biyar goma sha biyar ga watan Satumba an ayyana mutane 137 ne suka rasa rayukansu ɗimbin jama'a sun rasa mazauninsu, in ji ministan mai kula da jinƙai a yau da safen nan. hukumar zaɓe mai zaman kanta cewa da seni da safe yau ta shirya wani taron canza yawu tare da shugabannin kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula muna ɗauke da ƙarin haske a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan tasirin dattin ledodi ga lafiyar dabbobi amma kafin haka sai a gyara zama domin jin labarun dalla-dalla. To madalla ga labarun yadda suke. Mutane 137 ne suka rasa rayukansu yayin da ɗimbin jama'a suka rasa mazauninsu da kuma ɗimbin ɗakuna suka faɗi da kuma dabbobi da suka mutu a cewar rahoton da ke bayyana yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a ƙasar Nijar a wannan shekara. Lawal Magaji ministan jinƙai da kula da ibtila'i ya bayyana haka ne a yayin taron manema labarai a yau da safen nan ga abin da yake shaidawa Afirka Asumani Shina. Wannan abin ya shahi jiha takwas, gunduma 41, da'ira 115. A takaice jimilla magidanta 22,406, iyalai 189,360. To sai dai ana da ikon shi wannan ruwa da ya gyara mun samu rashin rayuwa 137 Allah ji karansu Allah rahamshe su bayan shi an samu dabbobi ma da suka mutu cikin wannan abin kuma da dama na halota wani gurin eh, shukar da aka yi ruwa ya cinye ta saboda haka gwamnati ya ɗau matakai ga alamun da ake tsammani da zai faru shi ya sa gwamnati da abokan hulɗa shi kowanne daidai inda yake yin aikin shi tun wata na biyar muka ce musu kowanne ya kai abin da zai iya kawo gudunmuwa ga in ruwa ya gyara ya za a yi kishi kusan hamsin bisa ɗari na wanda ruwa ya musu gyaran wannan sun samu gudunmuwa garin dole kaina da ke cikin gundumar gaya yana cikin yankuna da matsala ambaliyar ruwa ya shafa a wannan shekara asibitin garin duka ruwa su mamaye ta wanda hakan ya kawo wahala wajen kai ga asibitin shugaban asibitin yana fargabar bullar kwalera umaru haruna gurza a hirarsa da fadal alu Lalle ya haddasa matsaloli da dama a cibiyar kiwon lafiya don yana ma hana mutane zuwa likita. ya zan don yin shaushawa ne ko kuma aihuwa ko yin bincike. Kai ruwan ma ya shigo yanzu haka a balbalin asibitin. Yanzu shigowa gidan likitar ma sai an shiga kwalokwalo ko tarko. Marasa lafiya ba ya da yanda za yi dole ta hakan zai iya shigo likitar. Kuma gashi a wanga lokacin damana ga halayen kamuwa da zazzabin cizon sabo da ya yi kamari. Ya danganci da ambaliyar ruwan ne. akwai kuma yanayin zawo da amai da ya budu ana na ana bincikawa an ba cutar kwalara ba ce ta shigo domin wani lokacin mun fuskanci allobar kwalara kenan ya zama tilas mu yi binciken duk wani halin zawo da amai da ya zo mana mun ma yi shawarar musamman don kare al'umma. la A Nijar duka da yake akwai 'yancin faɗar albarkacin baki, amma akwai saurin na akaba ga gwamnati wajen tabbatar da zahirin demokaradiyya a cewar ɗan ƙungiyar farar hula Alhaji Idi Abdu albarkacin ranar demokaradiyya ta duniya da ake shagalinta a yau goma sha biyar ga watan Satumba. Ga abin da Alhaji Idi Abdu yake bayyana wa Nafisa Adamu Sirfo. Yanci da yancin faɗin albarkacin baki su ne ginshikin demokaradiyya idan an ka take wasu yanci wannan yana nuna cewa ba a sake maganar demokaradiyya. Shaida idan kuna maganar niger tun a shekara ta 2018 duk zanga-zanga aka hana ta inda demokaradiyya ya kamata ta kasance tsari mai kyau domin bunƙasa mulki na gari. Abin bakin ciki a nan babu mulki na gari a tsawon kusan shekaru goma. Mu ne baya ta fuskar ci gaban al'umma amma duk da haka ana barin wasu su bayyana ra'ayinsu amma har yanzu akwai jan aiki domin wannan demokaradiyya ta tabbata ta hanyar tsarin bunƙasa demokaradiyya ta yadda 'yan ƙasa za su more da 'yancinsu kamar yadda kundin tsari ya tanada A yau da safe ne a nan mai hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini ta shirya wani zaman taron canza yawo da shugabannin kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula. Wannan haɗuwar ta karkata ne bisa abin da ya shafi shirye-shiryen yin rajista ga 'yan Nijar da suke zaune a ƙasashen waje. Ga abin da shugaban hukumar zaɓe Sini Metro Isaka suna yake bayyana wa ma'ada La diaspora, diaspora wannan al'umma ce mai yawa ta dubayen 'yan Nijar da ke rayuwa cikin ƙasashe da dama tana kasancewa yanki na tara da 'yan majalisa biyar suke wakilta a majalisar dokoki. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni na shirya rubuta masu zaɓe bisa kirgam na zamani daga bakin ranar goma sha biyar ga watan Oktoban shekara ta 2022 bayan rangadin aiki da dama na gani da ido tare da Seni ma'aikatar harkokin harkokin waje da kuma ma'aikatar cikin gida ƙasashe goma sha biyar ne aka riƙe domin wannan aiki tare da amincewar kowa su ne algeria benin burkina faso kamaru cote d'ivoire ghana mali nigeria morocco senegal chadi togo belgium faransa da kuma amurka Bayan hani sau da yawa da aka yi, da ƙarshe dai hukumomin Yamai sun ba da umarnin yin shirin gwano da ƙungiyar REPAD ta ƙudiri aniyar gudanarwa ranar Lahadi 18 ga wannan wata na Satumba. A jiya ne ƙungiyar ta bayyana haka a yayin taron manema labaran da ta kira. Saidu Abdullahi shugaban ƙungiyar ta ƙasa a hirarsa da Ali Hussein. kamar da doka ta ce mun shigar da bukatar yin zanga-zanga ranar 6 ga watan satumba kuma muka samu a ranar litinin 12 ga watan satumba da wani sabon hani bayan tuntubar juna tare da lauyinmu mun ɗauki niyyar shigar da korafi na kalubarantar wannan mataki gaban kwamitin shawara na ƙasa na wannan kuduri da baya da tushe na gaskiya dalilin haka karfe 10 da minti 45 na rana mun samu amsar kwamitin shawara na ƙasa domin shari'a da aka mai da ranar Juma'a 16 ga watan Satumba bakin karfe 12 na rana. Ta wani bangare bisa amsa ga shigar da korafinmu shugaban majalisar shawara ya dauki niyyar dage hannun zanga-zangar mu ta ranar Lahadi 18 ga watan Satumba. Muna kira ga dukkan 'yan kasa da su fito domin halarta jerin mu cikin lumana da kuma taron gangami na ranar Lahadi 18 ga watan Satumba mai zuwa. A wannan shekara an samu ragowar waɗanda suka kamu da zazzabin cizon sauro a asibitin gunduma Boboi idan aka danganta da shekarar bara a cewar jami'ar asibitin. Awal Ibrahim wanda yana ganin haka yana da nasaba ne da dabaru da hukumomin kiwon lafiya suka kawo ga hirarsa da Sumana Amadu. Tun watan Janairu zuwa watan Jiye na wannan shekara a asibitin tamu mun tantance masu zazzabin cizon sauro 29,125 a cikinsu 18 suka rasa rayukansu 36,337 a irin wannan lokaci a shekarar bara tara suka mutu a bangaren mata masu juna biyu mace dubu da biyu ne aka samu da suke da zazzabin cizon sauro amma ba a samu mutuwa ba dubu da da da hudu saba'in uku a shekara da da ashirin daya a takaice dai zazzabi ya ja baya a wannan shekara dangantar dabaru na yaƙi da cutar wannan shekara an yi rabon gidajen sauro da kuma yekuwa na ba da magunguna rigakafi ga yara 'yan watanni uku zuwa watanni hamsin da tara akwai kuma wayar da kai da muke yi a kowane bangare dangance da amfani da wannan gidan sauro. Jakadiyar ƙasar Ingila a Nijar tana ci gaba da karɓa saƙonnin ta'aziyya na rashin sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a satin da ya gabata. Jama'a da dama sun bayyana alhininsu a cikin wani kundi da aka keɓe. Sarauniyar Ingila dai ta bar wani giɓi da ba a iya cikewa. uh, ayuba ibrahim ya yi wa muktar hamadu ƙarin haske. Yana da wuya a cike gurbin. Muna magana ne kan wata sarauniya da aka nada yau da shekaru saba'in. Wannan shekarar mun yi hidimar bikin cikon shekaru saba'in na zagayowar ranar azata sarauta. Mutum ce wacce duniya duka ta santa ta zama wata siffa na girmamawa na kwanciyar hankali na ci gaba da na mutunci. Babban adadin wasiƙai na ta'aziyya da jinƙai da aka samu nan Nijar, ƙasar da bata san ba ƙasar Ingila Birtaniya sosai. Ko nan mun ga da an santa sosai kuma ana yaba ta. Shin ana iya cike gurbin nan zai yi wuya hal abada ba za a iya cike gurbin wani mutum ba. A ranar Talata ne a nan mai aka buɗe cin kofi na ƙasa a karo na hudu a kan wasan dara da ake kira scrap. dukkanin jihohi takwas na ƙasar Nijar sun samu halarta 'yan wasa biyar-biyar in banda ya mai da ta kawo 'yan wasa goma sha biyar a cewar mamba na ƙungiyar Feni Scrap duka da matsalolin tsare-tsare bai hana an gudanar da wannan kwamfala ba Mansur Adamu a hirarsa da Salamatu Kadiri. su Wannan kwambalar tamkar wadda ta wuce ce shirye-shiryenta bai yi sauƙi ba ga ƙungiyar wajen tsare-tsaren da kuma samun kayan aiki da duk ababuwan da ke ma tsare-tsaren na wannan tsawainiyar sabgar. Kuma wannan kwambalar ta haɗa dukkan 'yan wasa na ƙasa. A cikin kowace tawaga akwai 'yan wasa biyar, alkali guda da shugaban tawaga guda, wa'anda su ma dama shugabannin ƙungiyar jihar Yamai ta gabatar da tawaga biyar biyar na mutum biyar biyar da shugaban tawaga guda alkalai uku wasan scrabble da kamaimancin ta shine ko magabatan yan wasa ne shugaban ɗan wasa ne alkalin ɗan wasa ne jimillar yan wasa tamanin da ke gogayya don cin nasarar zama zakaran kasar nijar. Ganye le titre de champion Niger. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a cikin birnin Yamai dabbobi suna neman abinci a bisa shara ne saboda rashin wajajen kiwo inda dabbobi suna cin ledodi da ke haddasa matsala ga lafiyarsu har ya kai ga lafiyar jama'a a cewar masanin abinci ga rahoton Asumana Shina. A birnin Yamai dabbobi kanana da mayya na gara ramba bisa hanyoyi da shibishi wasu daga cikinsu na cin leda saboda ɗanɗanon gishirin da suke ji a ciki hakan na saka su cikin haɗarin rashin lafiya saboda haka kuma tilas masu suke kai wasu a likitar dabbobi kuma kilogram da dama na leda ne ake fitarwa daga tumbin dabbobi in shi Abdulkadir Umaru Sise mataimakin shugaban ma'aikatar kiwo a jihar Yamai. Yamai birni ne da babu ciyawa yanki takwas aka kididdige na kiwo. Wa'annan yankunan takwas na kiwo har ma an share su tamkar zaman hilayen gini. Gonakai ne dama da hilayen mutane. Shi yasa dabbobi suke ɗarme gidajen masu su ko ka gansu inda shara take suna neman abinci. Wata ran mun fitar da wajen kilo 20 na leda cikin tundun wata saniya. A cikin waga shekarar goma ne muka samu. Amma a mayanka dabbobin da ake yankawa a can ana samun leda da dama. kasancewar yadda da dabba ta hada ba ta narkewa tana taruwa cikin tumbinta kuma ta janyo matsalar ciyarwa tare da yin tasiri akan ingancin namanta a cewar masana abinci abdulrazak bello mugu da kari yana iya taba lahiyar dan adam musamman kananan yara cikin waɗannan ledodi ana iya samun sauran burbushi ana iya samun sinadarin dioxin cikin abinci kuma wannan na iya kawo illa domin mu gaya muku cewa amfani da waɗannan ledodi yana iya kawo illa cikin nama ko da haɗarin bai da wani muhimmanci bisa ga kasancewar wasu sinadarai da ake gani cikin ledodi musamman ma ledodin da ba su da inganci idan aka ci abubuwa da dama kamar sinadarin bisphenol hakika musamman ma wajen yara ana iya samun ciwon ciki da za su bayyana da rashin lafiya yana yiwa amma wajen balagage yawanci babu fargaba haɗura ne da ba su da wani tasiri dalilin cewa dabbar bata ci sinadaran da ke cikin ledodi ba bayan leda ta kasance hadari ga muhalli kuma wata barazana ce ga dabbobi da dan adam domin ma'aikatar ministan muhalli ta nuna cewa kimanin kashi 30 cikin 100 na dabbobi ne ke mutuwa ba sun haɗi wani adadi na leda lamarin da ke tattare da tasiri kan sha'anin kiwo wanda babban bangare ne na tattalin arziki. To madalla ƙarshen labarun kenan a nan za mu dasa aya a kasance lafiya.